muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da nuna mana wannan safiya ta laraba 2016 eh, eh, ga watan muharram hijira 1448 wanda kuma ya zo daidai da daya ga watan yuli miladiya 2026 muna makarantar cibiyar sahabai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sakwato kuma a jihar sakwato, domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma a cikin littafin da isa a ta'awi fi ma'anin tanzi a cikin ci gaba da karatu muna cikin suratul baqara za mu tashi aya hamsin daidai da daidai kamar yadda za mu ji a bakin alaramman kuma darasinmu na goma sha ɗaya za mu gabatar wannan safiyar da iko Allah alaramman da tabilla أعوذ بالله بسم الله الرحمن خلقناكم Allah subhanahu wata'ala yana lissawa wa banu Isra'ila irin limomin da ya mutu wato banu Isra'ila na zamani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗa musu limomin da yawa kakan kakan kakannin su saboda ka tunda Allah ya musu irin wannan ni'imar to su kamata yayi a ce su gode wa Allah su ba Allah tukwaikin wannan ni'imar da yawa kakan kakan kakannin su su yi imani su bi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce wa yadkhulna kuma ku tuna wa yadfaratna bikum al-bahra kuma ku tuna lokacin da faratna al-bahra muka tattage ta abin nan muka tattage gulbi bikun a sanadiyyar hukumarin isra'ila kuka zo kuka tsallake fa'anjaina kun muka tsirar da ku kuka bi cikin hanyoyin nan da muka tattare na gulmi kuka tsallaka gulmi ba tare da kun iyo ba wa zaraka da ala fir'aun amma sai muka nutsar da jama'ar fir'auna gaba ɗaya a lokacin da tura ta kai bango tsakanin annabi musa alaihi salam da fir'auna da jama'a ɗaya annabi musa ya ga cewa lalle fir'auna take-take ya kai yadda zai halaka shi da magoya baya dai suka shawara cewa to lalle su bar wannan gari su bar kasan misra su koma kasan falastin kula ka sai suka yi kaunar ido addabani suka ce to ku mata ku je wurin magoya bayan fir'auna ku aro kayan kwalliya da sunan cewa gobe kuna da bukin da za ku yi a nan garin da jin haka ba za a yi zaton cewa wanda ke da buki zai bar gari ba suka je suka aro kayan kwalliya gwalagwalai masu aron sarka masu aron mundaye masu aron yan kunni masu aron zobba da makamantarsu cikin wannan jarin suka ɗarfe kayayyar suka bar gari so kama hanya bayan kowa ya shiga kwanan ko da aka wayi gari ina annabi Musa da jama'a dai? sun sulale sun bar gari labari ya kai ga Fir'aun ya ce to kar ya su kwatanta ne ya kira waziri ne Hamana ya ce maza a shirya rundunar abin aka shirya har da shi Fir'auna tare da shi aka shiga da yake Allah ya ce hana tashi wannan ranar yana tafi waziri ne hamana na biye da shi haka suka yi ta bin annabi musa da jama'a sai ko da rana ka hudowa sai ga sun kai annabi musa mutane annabi musa suka waiwayo suka ɗibi ba su daga kura can fir'aunar jama'a sai suna biyan su babu ji babu gani jikin ya kama ga abin makarkata suka ce annabi musa ke yi suka ce na da mudraku wallahi yau kan cin mana za'ayi gaba kura baya sayaki ga gulbi kwanci kan gabanmu duk iyo mai iyo Sosai sai dai nan lafi da shi amma bai iya tsira ba fir'auna ciko da jama'a ta can sun biyo mu ina za mu sa kai yau annabi musa ya ce kalla ya ce a'a ba wanda zai turmuna ya ce ina mariya rabbi sai hadi lalle ubangiji na na tare da ni wato taimakon ubangiji na na tare da ni kuma sai hadi zai nuna mini hanyar da zan biyan kubuta Allah ba zai halaka mu ba annabi Musa ya yi imani da haka nan Allah ba zai ce yi kaza ka yi kuma ya halaka ka ba abin da zai yi wa Allah ba mace amana ba ne saboda haka annabi Musa ya ce a'a ba mai cin muna Allah zai mana mafita kuma sai Allah ya musu mafita suna isa bakin gulbi annabi musa alayhi salam sai Allah ke mai ina sandan nan taka a lokacin da mafihirta suka taru don su kunyata ka su tozar taka. na ce ma ga sanda jefa sandan nan ka ga mamaki ya jefa sanda sai ga kwamarci duk gaba ɗai macijiyar nan ta haɗe duk kauda idon da mafihirta su kai Allah ce ina sandan yadda Allah ga da, inda ku yi gulbin nan ta gama mai Annabi Musa alaihi salam ya tara sanda ya bugi gulbi fab sai ga hanyoyi ruwan da ke gudana ga gulbi duk gaba ne sai suka tankere ruwan nan suka yi tsayin ga hanya ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu Allah ya san musu hanyoyi har guda goma sha biyu tsakanin wadda hanya da wadda hanya dutse ne ke tsaye dutsen kankara Allah ya mai da ruwan kankara saboda haka an hidda hanyoyi ga ruwan nan sun koma kankara sun tsaye su jim jikoki annabi ko su goma sha biyu ko waɗanne jikoki sun san shugaban shugabansu saboda haka shugaban su sai zai shiga gaba ina ne sai su bi shi wannan shi shigowar ga hanya wannan shi shigowar ga hanya su goma sha biyu din nan haka suka bi hanyoyin nan goma sha biyu suka samu hanya suka ta tafiya in kuna wanke hanya ba ku dinga waɗanda a can hanya waɗanda ake ba su dinga waɗanda an kankara ce ke tsaye tsaf tsakanin ku da sannan ko ta ko babu suka bi da su da dabbobinsu da yaran da manya da mata kowa da tsaki duk gaba da aka ke tara dalaga fir'auna ana su kwane ko da suka zo ga gurbi nan buɗe suka ce ha ƙarya su ta ƙari a shiga maza a shiga doke hama na kiya ita baya a shiga ya kiya aka tursa ta ne dole aka shiga daga an kai ta tafiya an kai ta tafiya an kai ta tafiya an kai ta tafiya malamai suka ce na karshe daga cikin jama'a annabi musa da ya taka ya fita ganga a lokacin ne daidai na karshe daga cikin fir'auna shi ko ya sun tuko cikin yebe daidai da daidai komi ya kammala waɗanda sun tira waɗanda sun shigo Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci gulbi ya koma yanda yake daidai gulbin ya koma yadda yake daidai yana gudana ya dafa na ka ta nauke ba daɗi ina wanda yi ya iyo nan dada dabarar ka in tana iya wata shi ka magani duk gaba dai Allah halaka su a lokacin da za a tafi ran fir'auna lokacin ne da aka makara mai ruwa a baki yana ta kwankwadar ruwan nan yana cewa a amantu billazi amana bihi bani isra'il yace ya Allah na imani da abin da banu isra'il suka imani da Allah ce haba ai namiji zai rake kai ko wani al'adar sai yanzu da ka ce kayan imani wa kada saita alhalin ta yi ta sabo ka yi ta sabo ka yi ta sabo an babu iyaka ai dore ka cinye wannan imanin da yake yayi bai amfani shi ba to an kai karkara an kai lokacin ɗiban rai saboda ka duk wanda ka yi laifi bai tuba ba ha aka zo ɗiban rai to wannan tuba ba zai amfani ba za ta wani wanda ya yi wannan duban ba saboda haka a yi duba tun da wani ba tare da jinkirta duba ba aka halaka duk gaba ɗaya jama'ar fir'auna Allah ce maza gawon fir'auna a jeho ta waje amma duk saura a wuce da su aka jefo gawon fir'auna waje Allah ce fal yawma jika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ce a yau bayan mun halaka ka to za mu tsirar da gawarka ba za mu halaka gawar ba a hito da gawa a yasuwa waje da liman khalfaka aya don ka zamo abin lura abin wa'azi liman khalfaka ga tsagerun da ke biye baya gare ka su san cewa duk gerancin su ba za su tsira ba don da fir'auna bai tsira ba aka jefo gawon fir'auna waje yanzu haka maganar da muke gawon fir'auna na nan ana kula da gawa ana shafa abin da ake shafawa na mayunka da sauransu don ne masu son su ga abubuwa na tarihi su je su gani ya zama ko aya ga muminai amma tsarin fata ga su ko kafirai shi ne Allah ke ba banu Isra'ila labari daga cikin ni'imomin da ya mutu akwai wannan ni'ima na tsirar da su da yi ya halaka abokan su Allah ce wa an tanzuru lokacin da ruwan nan suka tabi ana ta dauke ba daɗi masu wa na kokarin su wa su hita taguwar ruwa na buge su Allah ce kakan kakannin ku banu Isra'ila suna gani da idanunsu abin da ke faruwa a lokacin suka tabbatar da lalle cewa ce wanda alhaji musa ya yi kalla inna mai iya rabbi sai halin ba za su cin mana ba zan taimakon ubangiji na na tare da ni kuma zai mana mafita lalle ko gashi nan koya musu mafita saboda haka duk wanda ya tsaya ba Allah ya riƙe Allah to Allah ba zai walakanta shi Allah ce wa idwadna Musa 40 laylatan kuma ku tuna daga cikin ni'imomin da muka yi muku banu Isra'ila manzon da mun aiko manzo a cikin sannan muka ba ki littafi shi da Allah ce ku tuna lokacin da muka alƙawari da annabi Musa 40 laila ya zo mu gana da shi har tsawon kwana 40 idan ya zo muka gana da shi har tsawon kwana 40 sannan ne da أما باشي التوراة النبي موسى عليه السلام أوجه آية سورة سورة الأعراب سورة التي سلامين يوما فأتممناها بعشرين مهم على قول مبانا تلاتين بعد تلك تلاتين بك يمي تعالي مبانا قومكما سوك تلك فانا أربعين Allah ce amma bayan annabi Musa ya ce wurin ganawa da mu sun manta hasumul ijila sannan sai ku kuwa kuka riki an mariki ko koma kuna bauta mai kuka bar bauta wa Allah min ba da bayan tafi annabi Musa wurin ganawa da Ubangiji wa antum zalimun alhali kuna azzalimai na mai da dan mariki a Allah abin ne bautawa wannan zalunci ne wa suka zalunta kanunsu suka zalunta ba Allah suka zalunta ba don sakamakon zaluncin a kansu ne zai koma ba a kan Allah ba ana masu sai Allah ce Allah ce sun ma na an ku Allah ce sa sai muka yaɗe muku bayan kun ne ba sai muka yahe wannan zulubin da kuka yi min ba da zalik bayan kodin dan marakin kun bauta mai a matsayin Allah saboda mai muka yahe muku Allah ce da kun tashkuru tsammanin cewa za ku ga lalle mun yi muku wata ni'ima za ku dawo ku gode mana amma kuma duk da haka yanka kaɗan ne daga su, suka gode ma Allah mafi yawancin su kuma su gode ma Allah ba قال رب سألنا كيف وإذ آتينا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا فجوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إن ta ce wai za kai na musa kitabu kuma fitula lokacin da muka bai wa annabi Musa alkitaba littafin nan na taura wal furqan da kuma al furqan shine rarrabe batanin gaskiya da ƙarya rarrabe halat da haram wasu malamai kuma suka ce mu'jizozi la'allakum tahtadun mun ba ki wannan littafin ne amma ni cewa idan ya zo ya karanta muku za ku karɓi littafin ku karɓi wannan karatun sannan ku shirya dalilin da ya sa muka ba shi wannan littafin kenan amma da aka zo aka karanta kaɗan daga cikinku ku ne waɗanda suka yi imani wa idh qala musa li qaumihi kuma ku tuna lokacin da annabi musa ce wa mutane ne ya qaumi yace ya ku mutane na banu isra'il innakum zalamtum anfusakum lalle ne ku kun zalunci kaninku bi ittikhadikum al-ijla saboda rikon ɗan maraƙi da kuka yi a matsayin Allah kuka koma shi kuke bautawa ba Allah zai halice ku ba saboda haka fa tubu bari ku ku tuba zuwa ga mahalicinku Allah idan kuka tuba to Allah zai karɓi tubanku suka ce anai Musa yaya za mu yi ba wacce hanya za mu bi Allah ya ce ma anai Musa ka wada mutu faqtulu anfusakum ku kashe kanunku hanyar da za ku bi kenan ban neman tuba ga wurin ubangiji waɗanda ba su yi laifi ba to karkace waɗanda suka yi laifin idan ka yi haka nan sai Allah ya karfi tubanku amma ba haka ba da waɗanda suka yi laifin da waɗanda ba su yi laifin ba sun sun yi laifin saboda mai za ku kyale wasu su koma suna bauta wa wani Allah ba tare da ko hane su ba laifin kenan saboda haka kowa ga wani na aikata laifi bai hane su ba to shi ma yana da wannan laifi na rashin hanin mai laifi aikata laifi kamar yadda idan kika wata ba ta aikata abin da ya ba a kanta ce ta da lati kisan shiru ba ki umarce ta ba to ce ba kina da laifi na rashin umurta aikata wajibi saboda haka Allah ce sai sun kashe kanin a wannan lokacin kamar yadda malamai suka ce waɗanda a karkace wannan lokaci sun kai mutum dubu saba'in Allah ya sako musu duhu waɗanda ba su yi laifi ba su koma gehe kaza waɗanda suka yi laifin kota kuma kunci su koma gehe kaza waɗanda ba su yi laifi ba su doke makami su karkace waɗanda suka yi laifin sai da suka yi haka nan sannan Allah ya karkace ba iyaye mata da uwa mata ku tuna irin sauƙin da Allah ya kawo mana idan wasu kai da cikin ba sai an doke makami an kashe su ba yaya za su yi tuban ma Allah aka ce mutum yi an dafa alama fata والنية أن لا يعود إلى ذنب بما بقي عليه من عمره وأن يترك الماضية في ساعتها إن كان متلبسا بها لأنه وأن يتوب قبل أن يغرغر أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها شرنا ولا hudu إذا idan aka شرنا waɗannan sharuɗa الله ko dai Allah ya karbi tuban ko kuma ki karba wannan kuma zai ya rage gare shi Allah bai da dole da zarar mutum ya gane cewa aiki ta gane ki ne shiga boka da nake yi ne ki ne kafirki ne nan take ki ce to na tsantsami hannu ya Allah wa an yatruka al-ma'siyata kenan bi sa'atiha dan da nake ce to Allah ban koma koma ba kuma sannan shar'i na biyu shi cizo hannu shi da na sani akan wannan aiki da yake ta aikatawa na laifi ba tare da kirkancewa da shi ba ne sannan ki alƙawarin ki da Allah na cewa ba za ki koma ma wannan laifi ba har iyakar rayuwarki sannan ya zan kin tuban ma Allah ne tun kafin mala'iki ya zo an san rayuwa a sai da ka ga alaman mutuwa to ban kika tuban ma Allah ba wannan lokaci tuban fir'auna kenan Allah bai karɓar wannan tuban sannan ki duba tun rana ba ta hudo da yamma ba da zarar rana ta hudo da yamma Kamirin ya da ba a karɓar musulunci ne mai laifi in ya tuba ba a karɓar wannan tuban don ranar ta su kofar tuba irin bai wadda Allah subhanahu wata Ala ya muna kenan a ce masu laifi su koma gehe guda marasa yake su doko makamai su kashe su ba in haka nan ne a kullum da aika kisa don babu yinin da ba a aikata shirka a wannan doron kasar da musu amma sai ga sauƙi Allah ya kawo mana ya Allah mun gode maka da wannan sauƙin da ka kawo mana Allah ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka idan mu aikata da yin Allah subhanahu wata'ala yadda zalikum kashe kanunku da za ku yi khairun lakum shine mafi fiti a gare ku inda barikikum abun mahalicin ku Allah sai ku suka daure suka aikata abin da Allah ya umarce su fata ba alaikum sai Allah ya karɓi tubanku gaba ɗai tun ma ba ku ce ya Allah ga aikin da kace mu aikata mun aikata saboda ka karbi duban mu tun ba ku ce ba Allah wala malan Musa to ya yaje mu inna waje Allah huwa tawwab shine da karban duba, arrahim kuma mai tsayi ga duk waɗanda idan suka yi laifi za su zo su duba. kuma Allah na farin ciki a lokacin da bawa ne zai aikata laifi ya dawo ya durkusa gaban ubangiji ya nemi duba Allah na farin ciki da wannan bawo annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-ta'ibu min adh zambi kaman la dhanba lahu wanda ke duba daga zunubin da ya aikata to kamar wanda ma bai da zunubin ne ma gaba daya hakki tsaya kina tare da cewa shi Allah ya karɓi tuban da kuwa Allah ya yafe da kuwa ki kudurta a ki cewa in Allah ya so Allah ya karba mini shike ki kai a yanke sai Allah ce wa ilkultum وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا حتى نرى الله زهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون

mu fa ba za mu yi imani da kai ba har abada hatta na Allah jaharatan face sai mun ga Allah bayyana kirikiri ga shi tsaye sannan ne za mu yi imani sannan ne za mu yarda bayan su aikata annabi Musa alaihi salam ya dawo daga wurin ganawa da ubangiji Allah ya ba shi littafin al-taura da ke rubuce cikin alluna tun kami annabi Musa ya dawo Allah ya fada mai cewa mutanen can na fitine su Musa samir yana can ya fatar da su sun koma bauta wa mariki hankali annabi musa ya tashi ya ɗauko alluna a taura ya dawo zuwa wurin mutane ne yana isowa ga sunan farki suke kokawa ba Allah ba azan musa ya jifa da allon alluna a taura suka kaririye ya je ya rika gemen kani ne eh, haru da kuma gashin kai ne yana mai fada saboda menene zan wuce kata ka kula mini da mutane ka ba su je suna bauta wa dan mare aikin ne kake hankali annabi Musa ya tashi ya kushi kwarai da gaske annabi Harun alayhi salam yace ya annabi Musa kada ka zarge ni tun baka saurare ni ba mutanen nan babu yadda bai da su ba suka rinjaye ni har sun kusan halaka ni yaya zai yi da su saboda aka na ja da sun aikata abin da suka gada ba Adan Musa alaihi salam ya yi bakin ciki Allah ya ce to ka zaɓi mutum ɗan cizo saba'in daga cikin jama'anka ku zo ku kawo uzuri ku yi kamun kafa ga ubangiji na wannan lejin da aka aikata na saba wa Allah ta ko ta wata mariki mai musa alaihi salam ya zaɓi cikin saba'in masu hankali ya kama hanya za a je a nemi ubangiji a kai uzuri ga ubangiji don neman yafiya da suka je Allah ya magana da annabi Musa su ba su ga Allah ba annabi Musa din ba zai ga Allah ba illa ya ji magana Allah suka ce tawo Musa a ji haka lamarin yake wato kai ka ga Allah kun yi magana da shi amma ku ka samu ga Allah ba to ba za mu yarda da ba lalle ne sai mun ga Allah kiri-kiri sannan ne za mu yarda da cewa lalle da Allah kai magana Allah ce ku tuna da lokacin da wannan abin ya faru a lokacin ne Allah ce tawo ko ku ke gani masu hankalin kenan da nan musa ya zaɓo ku ku zo ku ba da uzurin da ya sa wasu ga kwanta matan baraki shi ne kuma za ku zo nan ku mutunce sai Allah ya ga musu tsawa duk gaba da sai suka wanda nan suka mutu Allah ce fa zai kuma sa'iqat sai tsawa ta rike ku wa tanzuru alhali kuna ganin abin da ya faru a kanku bayan kwana takwas sai Allah ya rayar da su Allah ke suma ba ya kom min ba da mautuku sai muka rayar da ku bayan mutuwan nan da kuka yi la'allakum tashkuru Allah ce mai muku haka ne tsammanin cewa za ku gode wa Allah ku yi imani da Allah ɗari bisa ɗari ba tare da cirjiya ba ba tare da ta da baya ba ba tare da musu ba amma duk da haka al'amarin yadda Allah yake so al'amarin bai samu haka nan ba ‘yan kaɗan da ne suka yi imani daga cikin su. sai Allah ce wa zallanna alaikum al kuma kuma ku tuna a lokacin da kuka bace cikin sahara cikin hamadan yashi ga zahin rana ga zahin yashi Allah ce sai muka zo da zai muka yi muku inuwa ya zan duk inda za ku jirgin da ne ke muku inuwa kuna tahiya malamai suka ce sun shekara arba'in cikin wannan hamadan yashi suna kai kawo sun dimauce sun rasa ina ne za su sa kai idan suka tashi da sahi suka yi tahiya suka sa gaba suka yi ta tahiya suka yi ta tahiya suka yi ta tahiya ko da maraice zai yi sai ga su tun kanunsu inda suka tashi da sahi nan ga su nan ne kuma suke haka na har arba'in Allah ke kuna cikin wannan hamadar wa anzalna alaikum almanna wassalwa muka saukar muku da abinci da abin sha daga sama kamar yadda bahaushe ke cewa tsuntsu ga kashe daga sama Ina Allah saukar mabanu Isra'il iyaka ga tsuntsaye na faɗowa ga sassu su doka ɗaya su ci ba su na su ba ba na kasa su ba sannan ga alman ruwa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mutu yake daidai da five alive na wannan lokaci fiye da five alive ga darajar su ci nama sannan ga ruwan da Allah saukar musu dokin su sha amma Allah ce naman nan fa da ruwan da na saukar muku inda kuka sha kuka ci to ku bar nan kan ku ɗauka ku je ku boye ku ce don ba ku sa abin da gobe zai yi ba amma wannan umarnin da aka ba su sun bi wannan umarnin ko ba su bi ba Allah ce ku lu ku min tsayi ba daɗaɗan abubuwan da muka saukar muku mara zaka dakon abinda muka arzukuta ku inda kuka ci ku ba su nan inda kuka sha ku ba su nan suka ce haba Allah ya zo dangane naman ga mu ci kuma ku ba su nan in mun kara zama wata ba mu irin ko wanga ruwan da muka sha an muka sha muka bar nan in muka kara gaba muka ji shi ruwa waka ba mu ruwa saboda haka suka ci suka ɗiba suka sa cikin jikuna suka sha ruwan suka ɗauka suka sa cikin jikuna wasu sun yi ibara da haka nan sai Allah ya yanke ya bar saukar wani sai to shi kenan wannan da kuka ajiye na ce kakku ajiyar to shi ke nan da kunci sun kare shi ke nan na ba sauka muku tun da ba ku yadda da ni ba Allah ce wa ma zalamuna abincin nan da suka yi suka ajiye da abin sha ba mu suka zalunta ba ji Allah walakin sai dai an fi sahur kanu ya zulemu kanun su ne zuwa kasance suna zalunta don da suka aikata haka nan sai Allah ya yanke ya masaukarwa inda sun yi umarnin Allah to da Allah zai kama saukar musu hanyar lama sha Allah saboda haka duk wanda ke son Allah ya jibinci lamari nai to shi ko bi dokoki Allah sau da kafa wai zukulna وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسرون لهم ويدخلنا لهم كما قلنا لوكة إن مكتوى بنو إسرائيل bayan man da su daga cikin wannan hamadar yashi mun kubatar da su daga wannan ɗemu wanda suke ciki muka ce wani kudu hazihi hilkariya da wata alkariya can ku je ku shige ta sun saba muna mun ɗauke muku abincin da muke sayarwa mun ɗauke muku abincin da muke saukar mu to ga wani gari can ku je ku shiga wannan garin ku zauna ya so ku yi noma sannan za ku samu abinci ku gina riyoji sannan ku samu abinci ruwan sha ku gane cewa lalle a ce ni'ima ce babba muka yi muku na saukar muku abinci da abin sha babu ko fakulo minha Allah ce ku ci min ha daga cikin wannan alkaryar abinci duk inda kuka ga abinci to ku ɗauki wannan abincin ku ci na 'ya'yan itace da kuka samu cikin wannan garin ku ɗiba ku ci har ku ci duk cikin kuka ga dama kuma ragadan akwai 'ya'yan itace masu yalwa a ciki amma idan za ku shiga garin wadda kullum babu jada sai Allah ya samu musu doka da kun kai kofar garin nan in za ku shiga to ku sun kuyar da kanun. kan ku kanun ku haka daidai yadda mutum ke tafiya idan za ku shiga ku shiga siffar mai rukuku a cikin sallah kowanne ku sai ya gama fitewa daga kofar eh, gari sannan da sai bi fahimta doka misalai kenan sannan Allah ce wa qulu hibbatun sannan a lokacin da kuka sunkuya kuna shiga gari ta wannan kofar ga zikirin da za ku karanta ku ce hibbatun hibbatun hibbatun har lokacin da kuka shige sannan ku tashi da tsayi aiki guda biyu Allah ya ba su amma sai yi wannan aikin ko ba ba waɗannan ayyukan guda biyu duk ba wanda suka yi da cikin a lokacin da suka zo shiga gari maimakon su sun kuya suna masu rukuku ba sai suka yi zaune bisa ga tuwayyarsu lokacin ya Allah mun ji amma mun kiya duk wanda za ka yi da muka yi da jan gilli suka shiga cikin gare Allah ce to ku ce ke tsatsun suka ce mun kiya suka ce habbatun bi ta'ara abinda zuwa karanta ke saboda haka godiyan ma ya suke wa Allah subhanahu wa ta'ala duk ni'imomin nan da ya musu suka mutunce ma Allah Allah ce idan kuka aikata da muka umarce ku na zufir lafon khataya ku na ɗaya ne za mu gafarta muku duk laifukan da kuka aikata sannan wata nazilin mumfinina waɗanda suka kyautata ayyukansu za mu yi musu ƙarin lada kuma ubangiji kenan idan ya ce yi kai zai ba ka sakamakon ka sannan kuma ya tsara ma kuma da kyautawa amma idan ba ka yi ba to lokacin ne ba kada cikin mashiyar Allah ganin dama Allah ya ga dama ya yi tabbatun kai ya ma ko kuma ya azabtar da kai kuma ba mai kwato ka Allah ce fa bayyana ladina zalamu qawlan wadannan da suka yi zalunci sai suka kurkura wata magana maimakon su ce isqadun sai suka ki cewa ghayra alladhi qila lakum suka wani wani zikirin da ba shi muka ce su ba suka koma suka wani abin da suka ga dama kamar yanzu a salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu salatul ibrahimiyya ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin alqur'ani Allah ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima lalle ne Allah da mala'iku ne suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salati saboda haka ku wanda kuka yi imani kuma ku yi salati gare shi tare da taslima sabai suka ce kyau ya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce mu maka salati yaya salati yake sai da annabi ya karantar da su shi ma din bai sai da salati yake ba sai da Allah saukar mai salatin sannan ya karantar da su salatin daga nan aka san yadda ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati saboda haka salatin da annabi ya karantar shine salatin da Allah ya ce duk wani wanda zai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati to ya karanta wannan salatin sai aka ce a ah, to ai ga wani salati an samu daga wani mai albarka wanda wannan salatin ma duk karanta guda yana daidai da wanda ya sauke alkur'ani so 60 wane ne zo da wannan salatin ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ba sahabi annabi ba ba tabi'i na ba a tabi'in tabi'i na ba wani ne da shekaru aru-aru bayan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam tukun yace shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kiri-kiri ga shi ga annabi ba ku a gaban dutsa ya ba wannan salati cewa shi kama da umma annabi ko abubakar siddiq bai taba gani annabi ba shi gashi bayan rasuwa ne ba to wa'ika ya ce ya ga annabi iri kiri ba cikin mafarki ba ko cikin mafarki wa kai nan ga annabi to maimakon salatin da annabi ce a karanta da Allah ya umarni da shi sai a ɗauko wani salati na daban daidai yadda banu isra'ila suka yi Allah ce ga abin da za ku karanta lokacin da za ku shiga garin nan suka ce fad muka ya Allah ba mu karanta shi suka ɗauko wani abu daban suka karanta inda sun karanta da Allah ya ce Allah ce da zufin rafi muka baya ku ya sai za ku samu ku zurfan kuma waɗanda suka kyautata wurin karanta wannan abin da ya ce su karanta da kuma aikata abin da su aikata sai mai mutu ƙari na ladama amma da suka canza mai ya faru Allah ce da lalina zalamu a ce canza abin da Allah ya ce a yi wani abu daban zalunci ne canza abin da Allah ya ce a karanta a karanta wani abu daban ba shi ba zalunci ne kuma duk wanda ya haka nan kai ne ya zalunta ba kowa ba duk salatin da mutum zai ba salatin da annabi ya karantar ba to kai ne ya zalunta ba kowa zalunta ba kan ranar alkiyama zo ana rabon ladan salati kiran rawa ki ce a baki ladan salati a ji a baki salati ba ce a ah, a ah, a ah, bai salati ba ce to karanto salatin da kimuci sai ka dauko wani salatin da ba Allah ya karantar ba ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba a je to kuma sai ki ruga wannan da ya karantar da ke wannan salatin ki zo ki ba ki ladan Allah ce fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama wadannan da suka yi zalunci ni Allah ka ka musu da rijzan azaba ta annoba Allah ya jinta musu daga sama saboda saba ma aikin da Allah ke su yi saboda saba ma zikirin da Allah ke su yi to azaba ta annoba Allah saukar musu daga sama saboda me jima kanu yabtukun saboda sakin hanya Allah da suka yi sun saki hanyar Allah sai kanci saboda ka Allah azabtar da su nan take ba ko kyakkyarka ba saboda ka iyaye mata morikin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya umarni yace abdu alaiha bin nawajib ku rika sunna ta da sunna khalifofin ga da nifari kuma duk wanda ya zo zai kwace muku wannan sunnan to ku sa zagai kai ku rike sunnan nan kan sai dai kun halaka ku za a yi ku tsaya bisa ga sunnan nan ko halaka ku za a yi halaka ku bisa ga sunna a raba ce ka sunna idan ki rayuwa ta wulakanci na duniya ki je kuma lahira ki shago ne saboda ka wajibin mu ne iyaye mata da yan uwa mata mu tsaya bisa ga umarnin Allah wannan tarihi da ake karanta mana na annabawa da manzanni da takaddaman da suka yi da mutanen su akwai wa'azozi masu yawa a ciki da za mu amfana da Allah sa mu dace da alheri abin da makaranta daidai Allah ba mu da ke kuskure da ya faru a bayanin da nayi Allah ya fi bidi ya yi wannan kuskure cikin zukatan masu saurare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 sai su suka fahimci cewa ko da mutum ya karya da sahi zai iya wucewa da azumi shi ne take bukata a sakewa yan uwa bayani akan wannan bayanin da malami azumin nafila iyaye da yan uwa a saurara azumi na nafila wanda ba na farilla ba ko da an ci abinci ana iya kurkure baki a yi niyya azumi a wuce da azumi azumi na nafila kenan yi shuran na ɗaya daga cikin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya zo wurin mata ta na aisha Allah shi yadda da ita ya tambaye ta cewa akwai abinci ta ce kwarai ko akwai abinci ya ce na waye gari da azumi amma da ake azumin nan zan yi wata ran da ya dawo akwai abinci ta ce babu abinci ya ce to na ɗauki azumi daga yanzu ya waye gari bai ɗauki abinci ya waye gari bai ɗauki azumi ba saboda haka azumin nafila ya bambanta da azumin farilla saboda haka koda da mutum ya ci abincin in ya gaina son ya azumi yana iya ɗauka azumi ya ci gaba da azumi kamar yadda koda da waye ga gari da azumi yana kuma iya ajiye azumin nan ya sha azumi babu lin babu la babu wata rashin lafiya Allah samu dace da alkhairi nan sai masu tambaya na gaba guda ɗaya tana cewa malam da Allah yana neman addu'a na mai tambaya take cewa malam ina neman addu'a mijina ne ya take ni da biya takwas a tsaya ne da addu'a Allah shi ya yi min damuwata ita kuma guda ke cewa ta neman addu'a akan komawa gidan mijinta to Allah a taimaka mata da addu'a abin da yake zama alkhairi a gare ta to iyaye mata da 'yan uwa mata kuji halin da wasu yan uwan mu mata suke ciki wanda aka saka da diya takwas Allah shi mata mafita Allah ya ba ta mijin da ya ƙi da aka hito ko kuma in akwai sauran yaggon arbin Allah ya sulhunta su ta koma ɗakinta shawaran da muka bata shine ta bar mai diyar nan kanta ce da dako guda in tana kaunar dawowa gidan ta bar mai diyar sannan zai gane muhimmancinta ya san lalle cewa akwai wani gagarumin aiki da take mai gidan nan wanda ba mai iya yi mai wannan aikin Yan wanda ba su iya mai mahaifiya ta ba ta iya mai sannan wanda matar da zai auro ma ba ta iya yi mai shawarar da muka bata kenan in tana iya cijewa ta daure to ta bar ma 'ya'yan nan ita kuma wanda ke so ko ba ma mijinta idan alheri ne Allah mai in ba alheri ne ba kuma Allah kurkura mata wanda yi shi na sai tambaya ta gaba take cewa malam tambayar da ne kai shin kuɗin da gwamnati ka ba 'yan gudun hijira ko yana halatta wata ba gudun hijira ba ya je gida ya kai bibi international id card duk wata za a kawo ba dubu tamanin har tsawon wata tara duk lokacin da aka tambaci rukunin da za a baiwa wata kyauta wanda duk ba yau rukunin yake mai ne shiga ya ci yayi zalunci kuma ya ci haram saboda haka mu ji tsoron Allah na san in kin zo wani wuri ya kace miki ya gudun hijira to ko fada ko buga an buga kina yi saboda me za a ce miki ya gudun hijira to saboda me za ki je ki laba cikin yan gudun hijira ki ji albarkatu. yi haka na haramun ne baya halatta don wanda ka haka nan ka bari Allah na sane da ita ba wannan hanyar kawai ne hanyar samu ba abinda za ki samu Allah ba zai samu albarka ba ba haramun ne kika ba sannan ke tauye wasu masu gudun hijiran masu hankin da za a ba in mutum dubu aka ba an samu waɗanda ba 'yan gudun hijira ba ɗari cikinsu ke ga 'yan gudun hijiran na ainihin ɗari sun rasa kenan saboda haka zalunci ne a bari waɗanda ke yi su bari waɗanda ba su yi kuma kasu shiga Allah ya sawaka yadda ya taɓa shi take cewa malam shi ko ya halatta mace ne hayyata zuwa wurin wankan mamaci domin tana masu wanka ko kuma ita mai kai da kan ta kawo mana ciwon ka wasu labari to wannan idan ya kasance a zuwa wurin wanka a lokacin da ake wa mamaci wanka ba da yi ba ne ga wanda take cikin al'ada ko kuma ya kasance ɗan akwai waɗanda suka iya wanka ta bari su yi wankan duk da dai ba ni da dalili akan cewa ba ta da kurmin yin wanka. idan babu waɗanda suka iya wankan kuma to inda din da yawa mamaci wanka babu da yi don hailata ba ga hannu take ba saboda haka haka nan din yana halatta sannan ba wata ibada ce wanda za a ce sai mai tsarki ke wannan ibadar ba yawa wanka mamaci ba ibada ce da ke da bukatar cewa sai mai tsarki ba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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله كرفع من أسيري الله كرفع من أسيري الله كرفع من أسيري الله كبيا من بكاتو جمو نني سدنكسا نأسيري لنبيني من ينصر كنانا سوء وإن مكسني لما نرمو سني يا رب العالمين ya Allah da banan da muke ciki Allah kai mata albarka Allah kai mata albarka yadda muka ga farkon da banan da bismillah Allah zan sa mu karshe da alhamdulillah ya Allah ka ba manoman mu sukunin yin noma Allah ka ba manoman mu sukunin yin noma kuma ka sanya albarka da abin da suka noma ya rabbal alamin ya Allah ta shi ta shi hankulan nan da muke ciki a nan Najeriya Allah ta mana karshen sa Allah ta mana karshen sa Allah kwantar mana da wannan tashi tashi hankula ka kawo mana karshen sa ya rabbal alamin waɗanda suka rasu a sanadiyar tashi tashi hankula Allah ta ji kan lahirar musulmi waɗanda kuma suka jimu Allah ka ba su lafiya waɗanda da ke hannun kuma yan ta'adda Allah ku kubatar da su ya rabbal alamin inda tashin hankalin bai kai ba Allah ka tsare su ya rabbal alamin ربنا آمنا بما أنزلت وسمعنا وكنت تكتبنا مع الشاهدين اللهم أعطنا عقبتنا في الأمور كلها وأجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولن ibada sadakoki saboda bukatoci daban-daban Allah ka sani Allah ka biya mu kowa bukatar ne Allah ka biya mu kowa bukatar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala akwai sakon da aka bayar na cewa akwai neman addu'a ga wani bawa Allah da ya faɗo ya karirye wata ɗaliba da cikin yan uwa mijinta ya fado kuma ya karirye tana bukata taimaka mata addu'a Allah shi ba shi lafiya